wa ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi maza da matan ni Muhammadu Sani Abubakar Alaramma ina sallama muka aure na wannan lokaci maraice na wunin Juma'a maraice na wunin Idi Layya wanda wunin Idi da wunin Juma'a ko sun haɗu wanda annabi muhammad sai ya ce wanda ya ga dama ya zo muka yi sallar idi da shi idan ya koma in ya ga dama ya dawo mai juma in ya ga dama ya zamansa wannan ba shi ne dalili a ce babu sallar juma ta faɗi ba da Allah ya ce fa man sha'a yumin wa man sha'a yakfur wane ne zai ga dama ya kafirta din kenan wanda ya zo sallar juma yana da lada wanda bai zo ba azahar dai bata faɗi a kansa ba tana nan sai dai ya yi ta kuma faloli da dama na sallar juma'a sun kubuce masa don aka ba a cewa ba sallar juma'a ta faɗi don an yi sallah ranar iya ran abin nan sallar idi ran juma'a tunda annabi ya ba da zaɓi e yau muna goma ga watan sha biyu hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara dubu da hudu da arba'in da ɗaya miladiya isa ta kadiri shekara dubu da ashirin watan bakwai yana da kwana talatin da ɗaya ya kare yau kenan gobe za a shiga watan hutu Allah ka taimake mu a cikin abebadan da muke faɗa ma mutane amfani wa amfane su ina nan cikin wannan littafi balugul mara wanda malam ya yi mai sharhi kuma ya masa suna da ya dace da shi taudihul akami min bulugul maram wato faɗaɗawa na hukunce-hukunce daga littafin bulugul maram wanda wanda ya wallafa shi muna ƙaunar ainihin rangwamen ubangiji gare shi shine abdullahi dan abdurrahman bassam gafarallahu lahu wal walidai wal jami'il muslimin Allah ya gafarta masa ya gafarta ma uwayensa da gaba ɗayan musulmi hadda ni mai faɗa kenan wato muna cikin hadisi na ɗari uku da ashirin da ainihi wato uku mun karanta nafsin yanzu cikin fa'idodi sai lokaci ya kai na dakatar rana ita yau ga zan dora fa'ida ta shida a cikin wannan hadisin abin da muka samu qala ibn qayyim dan qayyim yake cewa man ta'amala sunna duk mutumin da ya damu da sunna sai ya kula da ita ta bayyana lahu za ta bayyana a gare shi anna fi'ilaha fil masajidi fardu ain mutum ya je ya sallah farilla a cikin masallatai wato farilla ce wadda ta ayyana kan dukkan musulmi namiji baliki illa yajuzu ya juzu mahutarkul jama'a sai wani abu wanda ya gito masa wanda tare da shi ya dace ya bar tafiya sallar jama'a kenan ko bai je ba nan babu laifi wa kada alima min addini bi darura ai an sani wato shi addini yana da darura tubihul mahzurat أن الله شرع الصلوات الخمسة في المساجد الله يا شرع أنت وتصلوا لي قدابير أتكم مصلاتي كما قال تعالى كما يدى الله يكتا واقيموا وجوهكم عند كل مسجد كتأيد فسكوكينكو أكون مصلاتي kenan ku yi ƙoƙari ku tafi kowane masallaci ku yi sallah shine shehu dan hodi a wannan ayar yake ka dalilin ainihi wato tufafi har da rawani ko hula in za ka yi sallah ko ba ka yi rawani ba ka sa hula bai kamata ka yi sallah ba hula ba in ji shehu dan hodiyo ba ni ba muhammadu sani abubakar alaram والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة nafsoshi daga ƙur'ani da sunna annabi suna da yawa fa'ida ta bakwai ƙala jumhurul ulama gayyan malamai suka ce salatul fardi idza ata biha musalli sallah ta farilla idan mai sallah idan masallaci ya zo da ita ala waje kamil akan fuskanta kammalalle tarattaba alaihi shay'ani abu guda biyu sun ɗare shi sun haushi ɗalewa shine kamar kai tsalle ka hau abu ka zauna in ji kana suke ce a ɗalewa na ɗale sukutul fardu anhu wato faduwa farilla da gare shi tun da ya yi sallah wa usulul sawab da kuma ya samu ladar sallah fa in addaha ala ghairi wajha idan ya ba da sallan nan ba akan fuskar ta ba alkamila kammalalla hasira suqutul fard wato kasancewar faduwar farilla ya kasance a gare duna husuli sawab ba tare da ya samu lada ba fa'idar ta kare wannan magana kenan akan jam'i zuwa masallaci wanda da shi ne shashen malamai suka yi ta ce ku ce lokacin zamanin ba a zuwa masallaci sallah gare mu nan kasar hadisi ɗari uku da ashirin 324 wa an yazid ibn al-aswad radiyallahu an an samo daga yazi dan asu yadda Allah ya tabbata gare shi annahu sallama a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata subhi shi dinnan yayi sallah tare da manzo Allah sallah ta asuba falamma salla rasulullahi sallallahu lokacin da manza Allah ya salla iza huwa julai ne. sai ga mutum biyu lan yusalliya ba sai salla ba a bihi ma sai ya ce a kiro sai aka kiro mai su faji a bihi ma aka zo da su tar'udu fara'isuhuma ruwan gaban su nan yana dar dar dar sai da babba ya ce a kira su faƙala lahuma sai manza Allah ya ce musu mamana mana akuma an tusalliya ma'ana menene yane ne ku koyi sallah tare da mu ƙala suka ce manza Allah kada sallaina fi rihalina wato mun yi sallah a cikin gidajen rihali shine wannan lokaci larabama ma abota rakumai ne sai a ɗan yi ɗan haima hakan nan ainihi wurin kama hutawa a zauna na'am ya yace fala taf'ala kada ku sake aikata haka idza sallaitu ma fi rihalikuma idan kuka salla cikin gidajenku summa adaraktumal imama sannan kuka samu liman walan yusalli bai salla ba fa salli ya ma'ahu ku salla tare da shi fa innaha lakum ma nafilati ita wannan sallah da kuka yi tare da liman nafila ce rawahu ahmad wa lafzu lahu imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisin da kuma jumla ta ɓangaren tasa ruwaya matani da raya Salatu da malamai uku wasahu turmuzi wa ibn hiba turmuzi ya inganta shi da ɗan hiba. darajatul hadis matsayin hadisin al hadis sahihun hadisin dai ingantacce ne ma yukhadhu min alhadis fa'idar da ake amsa daga wannan hadisin الحديث يدل على استهباب إعادة الصلاة jama'a حديث yana nuna mai da sallah a cikin jama'a liman sallah ga wanda ya sallah shi kadai ثم جاء المسجد sa'an ne ya zo masallaci fa wajada nasa ya samu mutane salluna suna sallah aw qimati salatu ko aka tsaye da sallah wa huwa fil masjid yana cikin masallaci ya sallan nan tare da su fa'ida ta biyu ya dillu ala sahati salati fil bait wannan yana nuna akan ingancin sallah a cikin gida walau min duni uzirin ko ba tare da wani uzuri ba walakin ولكنه سيد يأسم بترك الجماعة في المسجد بدون أذن سيد ينا سامو zunubi tare da barin sallah cikin jama'a a cikin masallaci ba tare da wani uziri ba kama kaddama kamar yadda ya gabata fi hadisin abi huraira wa gairi a cikin hadisin abi huraira da wani shi fa'ida ta uku يدل ينا نونا على أن الصلاة الفردية تي صلاة فرلا هي الأولى إذا تعيني واتو واتفركو كو أولى تفي سواء كان في جماعة دقيني أتكين جماعة صلاها وحده كو يعيشي كدي وأن المعادة هي النافلة cewa dai wadda za a da dai na fila ce za a yi tare da liman ita wannan an aika ta ta tafi ta yi sama in ya dace an amsa fa'ida ta hudu fihi wujubul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar a wannan fa'ida da muka samu cikin wannan hadisin da annabi ya ma wa'annan mutane wa'azi wajabtin umarni da abun alkhairi hani daga abun ki wa yakunu bil hikimati wal mau'izatil hasana ya kasance a cikin hikima da wa'azi mai kyau fa'ida ta biyar fihi a cikinsa husnul khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai kyawawan ɗabi'un annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa husni ta'alimahu da kuma kyawan karantarwarsa fa innahu sa'ala fi badi al'amri ya yi tambaya cikin farkon al'amari an sababi adami dukhulihima fi meye dalilin ya hana musu su shiga cikin sallah ma alima lokacin da ya gane annahu la uzur lahuma basu da uzuri arshadahuma ila ma yalbaqi lahuma filu wato sai musu irshadi ya musu nuni zuwa ga abin da ya dace a gare su aikata shi kullu zalika bi latfin duk wannan da tausayawa ne wa tawjihihi husn da kuma fuskar tsawarsa da yi mai kyau fa'ida ta shida hudurul jama'a mutum ya je sallah a cikin jama'a mutum ya je sallah cikin jama'a wa adami dukhuli fi al-imam fiha da kuma ainihin rishin shiga tare da limami a cikin sallah mimma yusayi uldan yana daga cikin abin da yake muna na zato bi annal mutakhallifa domin shi mai zamansa ya ƙi biyan liman sallah ya kurahul imam cewa aini ana mai zaton wannan liman ne yake ki au bi annahu la yusalli ko kuma zato na shi ba masallaci bane au ghairi zalik min zununi ko wani wannan daga ani tuhuma daban-daban wal insanu yatalibu minhu su zan mutum ana neman tunkuɗe mummunan zato da gare shi an daga karan kansa ya tunkuɗe mummunan zato wala ya tabiru haza riba'un wannan aini wato ba'a fassara shi a lurar shi aini wato a ne wanda wadariya an wanda bai dace fa'ida ta bakwai annal ibadata idan ta la yajuzu ilga wace ibada an aka kare ko ta kare bai halitta ba a wurgar da ita a jifa da ita wa inna ma kada wuqi'at ko waqa'at ta auku mauki a hawurin aukuwarta walau salaha ilga'uha da ainihi yadda ita ya ainihi kyautatu la'amara hazaini rajulaini bi ilgha'i salata da annabi Allah ya umarci wayannan mazaje guda biyu da ainihin wurgar da sallah allati waqa'at fil baiti wa sallar ta auku a cikin gida wa ja'ala al faridata sai ya sanya farilla hiya allati ma cewa ita ce wadda suka yi tare da jama'a Mal'aula aula nafila wal'ula nafila ta zamanto sallar da suka yi a gida ta zamanto ita ce ta farilla wadda aka yi tare da liman wato a nafila wadda aka yi tare da liman ita ce nafila ta farko ta zamanto nafila ta biyu ta zamanto farilla abun ba haka ba sai annabi ya ce wadda kuka yi da liman sai ta kasance nafila a gare ku hadisi ɗari uku da ashirin da biyar an abi huraira radiyallahu anhu ƙala abi huraira ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce inna ma ju'ila al-imamu yutamma bi abun sani an sanya liman ai koyi da shi fa idza kabbara fa kabbiru in yayi kabbara ku kabbara wala tukabbiru kada ku yi kabara sai yayi wai zara a farka on ya duka ku duka wala tarka'u kada ku duka ta yarka'a sai ya duka wai za kala sami Allahu liman hamida idan ya faɗi haka wa kulu Allahumma rabbana lakal hamd ku ce ya Allah Ubangijinmu godiya ainihi wato a godiya takaci wai za sajada fasjudu idan ya yi sujuda ku yi sujuda wala tasjudu kada ku yi sujuda hatta yasjudu sai ya yi sujuda sannan za ku yi da haka wannan yana karantar da mu yana karantar da mu wato ainihin kowai da imam wala tasjudu hatta yasjudu kada ku yi sujuda sai yayi wa idza salla qa'iman fa sallu qiyaman idan imam yayi sallah da tsaye ku yi sallah da tsaye wa idza salla qa'idan fa sallu qudan ajma'ina ta'kid idan yayi sallah da zaune ku yi sallah da zaune gaba daya rawahu abu dawud wa hadha lafzu wannan jimla wadda ta zo daga aini abu dawuda wa aslu fi sahihaini asalin hadisi idan kana so ka neme shi zaka same shi a cikin bukhari da muslim darajatul hadis matsayin hadisin al hadisu sahihun hadisi dai ingantacce ne hadisi wato ainihi ingantacce ne ma yukhadhu min hadis fa'idar da ake samu a cikin wannan hadisin da muka karanta al hadisu yadullu ala alal ati min al hadisi yana nuna akan zuwa da hukunce hukunce fa'ida ta farko wujubu mutabi'atul imam cin bin liman sai yayi kai wa annahu al-qudwatu fitan fitan qilati fitan qilati salah wato shi imam abun koyi ne a cikin cirata sallah daga wannan sai wannan wasa'iru a amaliha da tafashin sauran ayyukan sallah wa waliha da zantuttukansa fala yuzu iktila alai bai dace ba a saba wa liman a cikin aikin da yake mamu akasin akasinsa fa'ida ta biyu annal afdala abin da ya fi an ta'ati tanqilatul ma'amu wato aini ta zo cirata na mamu ba da tanqilatul imam ba liman ya cirata mamu ya cirata wata kuna aqibahu ya ta kasance bayan liman ya yi wala khalifa fil intiqal min rukuni ila rukuni kada ainihi a saba a cikin ciratan liman daga wannan rukunin zuwa rukuni ذلك كأنه عطف بين تنقيلات الإماء وتنقيلات المعمو بالفاء أكي عطفي tsakanin wato cirata na limam da kuma cirata na mamu da fa'un addalatu ala tartibi wa mai nuna ita fa'un akan tartibin abu da kuma bibiya fa'ida ta uku anna musabaqatal imam tserewa liman muharramatun haramun ne an haramta wai za wa kad amdan batala salatu in ko da gangan hakan ta faru sallan mutumin ta bace wa sayati bayani zalika wa tafsilihi sha Allah ta'ala Malam yake cewa da sannu bayanin haka zai zo da rarrabewa in Allah maɗaukakin sarki ya so fa'ida ta hudu أن التخلف عنه كمسابقته لا لا تجوز sabawa liman kamar ainihi wato tsere masa bai dace ba tabiyar fa'ida annal mashru'a fi haƙƙin ima wa munfarid wato abinda aka shar'anta cikin haƙƙin ima da mayin sallah shi kadai huwa ƙaulu sami Allahu liman hamida inda raf'i min ruku'i lokacin da aini ya dago daga ruku'i shi mamun liman kai wa anna zalika la yusharu fi haqqil mamu wannan ba shar'anta cikin haƙƙin mamu yace sami Allah sai ce rabbana wa lakal fa'ida ta shida yustafadu min al hadis ana samun fa'ida daga hadisi anna halatal ma'mumi wato hali na mamu tankilu tankasimu ila arba'i halatin ta kasu kaso hudu idaha na ɗaya ta an yazbi ka huya da galima fa haza muharramun ma'ahu amdu wannan ya zama haramun in dai wato da gangan yayi wa mubtilun lissala yana mai bata sallah alal qawlir raji akan magana wadda aka yi rinjaye wa in kana sabaku bi takbiratul ihram idan ya zamanto mai biyan leman ya tsere liman a wajen kabar harama kafin liman yayi sai yayi fa inna salata lam tanaqid sallah bata kullu ba ma balantana a ce ta yi dama kabar harama da kuma ainihi sallamiya wannan duk wanda ya riga leman bai da sallah sai sabuwa sauran ya yi zunubi amma nan riga liman sallamiya da riga liman kabar harama shine ainihin kullaniya duk wanda ya haka bai da sallah bayan imam sai ya yi sabuwa fa'ida wato kasuwa ta hudu halaye mamu asaniya an yi wafiƙal ma'amu fi akawalihi wa tankirati <coughs> mamu ya yi cikin zantuttukan liman <laughs> da kiratan liman fa haza makaruhu ne wannan makaruhi ne an ki kuna yi tare da liman kuna yi tare da liman wa barun haramahu shashen ma shi ma haramun ne wala bidil salata bai bata sallah illa fi takbiratul ihram fa cikin kabar haram fa inna salata lam tan'aqidu ma huwa wata sallah bata kullu tare da shi ba asalisa hali na uku na mamu an ya takhallafa an ya saba wa liman wa takhallufu ka sabaqi fi akami wato hukunce hukuncensa kamar ainihi wa ne kamar ainihi riga lima ne a cikin hukunce hukunce ta ta hudu mamu الرابعة هالي تهد a أن wa في ya bi liman cikin zantuttukan liman da ayyuka na liman wa hadha huwa al-mashru'u wannan shine wanda aka shar'anta allazi yadullu alayhi al-hadith wanda hadisi yake nuna al-murattiba fi'l al-mamu ba'da al-imam wanda yayi tartibi aikin mamu ba liman yayi bil an karanta da fa'ul al mai ba da fa'ida littartibi wa a wajen jeranta da bibiya fa'ida ta bakwai ƙauluhu innama ju'ila al-imamu li yutamma bih al-i'timamu wal iktida'u wattiba'u shine aini koyi da bi wa man sha'a wa min sha'anal tabi'u Allah ya za Allah matbu'a sha'anin mai kada aini ya wanda ake bi wala ya wafiquhu kuma kada yi katar tare da shi suna yi tare bal ya ti ala asiri zai zo bayan liman ya yi shi ma yi fa'ida ta takwas annal masharuwa fi kulli min imam wal ma'am abinda aka shar'anta aka shar'anta cikin daga liman da kuma mamu wani munfarid da wanda yake sallah shi kadai ba da raf'i min ruku'i baya an ɗago daga ruku'i ƙaulu rabbana walakal hamd mamu ya ce haka nan mai sallah shi kaɗai baya ce sami Allahu liman hamidahu sai ya ce rabbana walakal hamd ila akhir fa sami Allahu liman huwa zikru munasaba min al-imam sami Allahu liman hamidahu shine zikiri wanda ya dace da liman wa amma rabbana wala kana fahiya musa munabisatun min al-kulli abu ce wadda ta yi manasuba ga dukkan kowanne mamun da liman da mai sallah shi kadai fa'ida ta tara annal imamar ratiba ratibu lalle limami mai ba da sallah asuba azhar la'asar magariba isha'i kullum ina ka ce ratib mai zuba suratata kullum yana nan iza salla qa'idan li udhri idan yayi sallah da zaune saboda wani uzuri da ya kama shi fa inna min yana da aini kammala koyi da aini shi wal mutabi'atu da bi an yusalli al ma'amuna mamu su yi sallah ku'udan zaune walau min duni uzurin ko da babu wani uzuri in dai liman ne ratibi ya zo sai ya ba sallah da zaune gaba ɗaya ma mun kowa ya zauna ya sallah tare da zaune imam ratibi kenan ko da ba uzurin ko fa'ida ta goma kala shekul islam shehu malu yake cewa innal hadisa ya dillu ala annal ma'amuma hadisi yana nuna lalle mamu idza kana yara mashru'atan jazatul istiraha mutlaq idan yana ganin zaman hutu an shar'anta shi sake ba kaidi ba wani ja'in ja والإمام لا يراها أنه يتابع imamu shi kuma liman baya gani ta ce ainihi wato ya bi limaminsa wala jalisa ma kada ya zauna wa bil aksi in aka yi aka zina ka idza kana al imam yaraha idan liman yana ganinta wal mamu la yara mamu baya ganinta fa innahu yajlisu sai ya zauna wa za kullu tahqiqun lil mutabi'ati wannan duka yana nuna hakikan ciwon bibiya ma'anarsa in liman baya ganin abu yana da illa kamar mamu ana sallah mamu ya saba masa wa kuma shi mamun idan liman ya jilusu istiraha yana ganin ba laihi shi dan bai yi ba to shi kenan in ba haka ba duka a bari ko ne ya bari fa'ida ta sha a wannan hadisin mazhabar imamu ahmad mazhaba ta imamu ahmad anna la tasihu imamatul ajizi anil qiyami illa bi misli imamu ahmad tashi mazhaba yake cewa bata ingantu ba limancin kasashe gaje wanda baya iya yi sallah da tsaye wato sai gajiyayyu iri ne illar imamu ratib ba limami mai jeranta sallah tun daga asuba har isha'i kullum shi ake ce limamin ratibi sai dai can inda ba a rasa ba wal ma'amumu la yara ah, fa'iza a jaza anil qiyam idan shi liman ya kasa daga ainihi tsayuwa limaradin yurja zawalu ga rashin lafiya wanda yake ake kamna zai wuce sahat khalfahu wato ani sallah ta inganta a bayansa wa yusalluna wara'ahu julusan nadaban sai ma su yi sallah ba limami ratibi bisa ga aini an so ba wajibi ba walama ma kudratin alkiya ko da su mamudin suna da iya ikon su yi sallah da tsaye sai su yi da zaune kamar da liman yake da zaune bihim salata qa'iman idan liman ya fara sallah da su da tsaye wa ajaza an alqiyam sai ya kasa asna a tsakiyar sallar fajalasa ya zauna sallu khalfahu qiyaman wujuban sai salla bayan sa wajibi ne da tsaye hikima ta salla kai mamu ya so masalla da tsaye ana nan sai ya kasa sai ya zaune yana ba da sallar to su mamu sai su yi sallah a bayansa da tsaye wajibi ne dolensa ne tunda shi ma ba da sonsa ba ne tunda ba da haka ya soma ba fa'ida ta shafe biyu ittafaqal ulama'u ala tahrim mutabi'at al-imamu li imami musabiqatul ma'amu li imami malamai sai muwafuka akan haramun ne mai biyan liman sallah ya dinga wato rigayar limamis haramun ne wannan waktalafo fi butuna salati amma an yi sabani shin sallan mamun mai rigayar liman ta bashi ko ba ta ɓaci ba fa zawal jamhuri ila anna la tubdal gyaran malamai suka ce cewa sallar ba ta ɓaci ba wa zawa imamu ahmad imamu ahmad ya tafi ila anna man sabaka imamahu birukuni ka ruku'in wasu wanda ya riga limaminsa da wani rukuni kama ruku'i da sujuda fa alaihi an yarja aliya a bihi ba'da al-imam wajibi ne akan sai da ya zo da shi bayan liman yayi fa in lan yaf'ala amdan hatta lahikahu al-imam fihi idan bai aikata shi ba da gangan sai da liman ya ce masa a cikin wancan rukunin da ya dasa batalar salatu sallar shi ta baci fa'ida ta sha uku qala shaykhu taqiyuddin aidan اتفق الأئمة على تحريم مسابقة Imam Amda. malamai sun shugabanni sun yi mawafuka akan haramun ne mamu ya dinga riga limaminsa da gangan wa hal tubdalu salatu bi mujarradihi shin sallar ko tana ɓaci da yin haka kawai riga liman da gangan kaulani magana biyu fi mazhabi ahmad wa gairi cikin mazhabi imam ahmad da waninsa wa qad istafaddat al ahadithu an annabi sun haqiqa hadisai sun zo jama'a hadisai jama'a sun zo daga annabin Allah fi zalika a cikin haka kama ajma'u kamar yadda ainihi aka yi ijima'i ala anna la tubdilu ba ta ɓaci idan sabaka husawan in ya riga liman da raukanuwa illa annahu la ya'taddu bima sabaka bihi imamu sai dai baya dogewa ya daɗa ya ta ga abin da ya riga limamin sa wannan tun da raukanuwa ne la'annahu fa'alahu fi ghairi mali domin ya yi shi ba tare da wurin da ya kamata yi ba wa wajahu adami butulaniya fuskar da ke nuna sallar ba ta ba ba bisabaki sahawan gariga limami da saraukanuwa annaha ziyadatun min jinsil salah wato ci a ce daga nau'in sallah wa ka'ad sahawan la'amdan wadda ta faru da raukanuwa ba da gangan ba kamar mutum ya yi ƙari ne a cikin sallah wa ƙari shekh taqiddin shekh malin taqiddin bin salam aw bin taimiyya a sahihu ingantaccen magana ma zakar imam ahmad abinda imam ahmad ya ambata fi risalati cikin risalarsa min cewa anna mujarrad sabaqi mujarradi na riga liman amdan da gangan ya butulu salata yana ba da sallah li'anul wa'ida linnahi domin kyaccewa game da raukanuwa wannan yaktari fasad wato ainihi hani da kyaccewa yana nuna babu sallar ta lalace kuma an nuna mun lokacin ya kai cif zan tsaya muna daga nan abinda muka daidai allah ka ba mu lada kurakure kuma Allah ka yafe muna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا عزيزي يا كريم يا ذا الجلال الكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد sani abubakar alarama shine yake ban kwana da ku kuma sai rana ita kenan sati ne zuwa sati kuma yau tafsirin da muke yau babu shi ainihin sai wani satin allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi